al'umma na duniya asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar talata goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsir na alkur'ani da muka saba yi tsakanin magariba da isha'i muna fata allah shi taimake mu To, kamar yadda Malam Sabi'u ke gudanar da tafsiri ya yi matashin kai ne da na ibadiya anniya anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Saboda haka za mu tashi kan wa nabbihum kamar yadda Alarama ya karanta kuma zai ƙara karantawa. Ya ce, Wa nabbihum an ɗaifi Ibrahim. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa nabbihum ka ba mutane labari kai annabi Muhammad an zaifi Ibrahim dangane da baƙin annabi Ibrahim. Nan kalmar zaifu tana ɗaukan mufradi tana ɗaukan jam'i, zaif mufradi ne wato abu ɗaya ne, jam'in shi shine duyuf wato baƙi, to amma wannan mufradin da aka kawo nan kuma yana matsayin jam'i ne. kama a ce wa nabihum an duyufi ibrahim sai aka ce an daifi ibrahim ana nufin dukkan baki don haka a sigar larabci za ka iya cewa daif kana nufin jam'i kuma za ka iya cewa daif kana nufin bako ɗaya iz da alaihi lokacin da suka shigo wurin shi iz da khalu alaihi faƙalu salama ina inna minkum wajilun To, na san a baya kun ji dai tarihin yadda ya kasance mutanen garin Lut ne da suka bijirewa doka Allah Allah ya tado mala'iku su je su halakar da su sai suka biya ta wurin malamin annabi Lut ɗin shine annabi Ibrahim. Wannan ya da zango ne, wato kafin su tafi can garin Lut sai suka fara biyowa ta wurin malaminsa. To, da suka zo wajen annabi Ibrahim, iz da alaihi lokacin da suka shiga wurin shi faƙalu salaman sai suka yi masa sallama kamar mutum ya shigo ya ce salamun alaikum ko assalamu alaikum kilahuma wahid ƙala sai ya ce inna minkum wajilun ya ce ni ko na ji tsoro dangane da lamarinku amma nan an yanke maka magana ne mi yasa ya ce ya ji tsoro yana can a wata sure ya yi baƙi ne sai masu hidima ya ma yanka masu ɗan maraƙi fama bisa an ja abin ajilin hanis aka soya ɗan maraƙin aka kawo masu abinda aka san al'adar bako in aka kawo masa abinci musamman abinci na musamman ai zai saurari abincin nan to, eh, to sai bayan ya kawo abincin ya ga sun cin abincin nan falan mara a aidiyahum la tasilu ilaihi da ya ga hannuwansu sun ƙi su sa hannu su ci abincin nan sun yi banza da abinci na kira hun sai ya shakka su ya ƙi natsuwa da su fa aujasa minhum khifa to dalilin haka kenan ya ce ƙala inna minkum wajilun dalilin ya kawo masu abinci sun ƙi cin abinci kuma ya diba ya ga bai gane su ba su kama da mutanen yankin shi ba sai ya ce na ji tsoron lamarinku ƙalu sai suka ce قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا سيسكة لا توجل ككجي صورو إنا نبشرك للي مومنا مكا البشر بغلام دوانيارو عليم ميوان إلمي a tarihin ibrahim in aka ce gulamin alim ana nufin annabi ishaq in aka ce gulamin halim ana nufin annabi Ismail. Can da aka ce ma balaga ma'ahu sa'aya, ƙala ya bunai inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara. A can baya sai da aka ce muna maka albishir bi gulamin halim. Shi in aka ce halim ana nufin mai haƙuri, in aka ce alim ana nufin mai ilimi. To amma a lokacin da aka ce mai ishaq alim mai ilimi ba ana nufin bai da haƙuri ba can kuma shi da aka ce mai halim mai haƙuri ba ana nufin bai da ilimi ba akan gaya ma mutum wata siffar da ya fi shahara da ita bai hana kuma yana da wani abun ba ina fata an gane amma akan siffata mutum da abun da ya fi shahara da shi ina fata an gane kamar mutum ya kuɗi ya mulki ya yi ilimi to dole wata za ta rinjayi wata za a fi faɗin wani abun akan ɗayan abun da gare shi ina fata an gane ta yi mutum ɗan kasuwa ne sannan kuma mai wa'azi ne to wannan siffar wa'azin sai tafi bayyana saboda ita aka fi sani to shi can menene ya faru da annabi isma'il ai kada a manta babansa ya yi mafalki a cikin mafarki aka yi mafarkin cewa a yanka shi na san an san tarihin ya kuma daure ya yi haƙuri har Allah ya cece shi to shi yasa sai ake siffata shi da ni ake siffata shi da halim ina fata an gane to shine nan sai qur'ani yace qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim qala abashartumuni qala abashartumuni ala am massani al-kibaru fa bima tubashshirun qala sai yace tumuni yanzu za ku yi mani albishir da ɗa kenan ala an masaniyal kibaru a bisa girma ya riga ya same ni na tsufa fa bima tubashirun da wani irin abu ne kuke man albishir wannan mai ban mamaki yaya قالوا بشرناك بالحق فلا min من القانتين sai suka ce basharnaka muna maka albishir bil haqi da abu wanda yake na gaske ba wasa cikin magana fala takum min alqanidin kaka kasance daga cikin masu yanke kauna yace قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال sai ya ce wa man ya kanadu min rahmat babu wanda yake yanke ƙauna da rahama ubangijin shi ai illa balluna sai dai batattu saboda haka ba yanke ƙauna ne nake yi ba yaya ala fa ma khadubukum ayyuhal mursalun haka man dinnan nafiya ce saboda illa da ta biyo bayanta ƙala an ce wa man ya ƙanaɗu ba tambaya ba ce wa man ya ƙanaɗu ai ma'ana ma ya ƙanaɗu min rahmat rabbihi illa dallun ina fata an gane ƙala sai ce fa ma bukum to ku me labarin ku ayyuhal mursaluna ya kuma aika? ku waɗannan baƙi da kuka zo mi ke tahe da ku daga ina zuwa ina shine ma'ana fa ma bukum ayyuhal mursalun yanzu daga ina zuwa ina me labarin ku Alu inna ursin na ila kaumin mujirimin. Alu sai suka ce inna ursin na mu an aika muni ila kaumin mujirimin zuwa ga miyagun bayi mutanen garin Loti. Hmm. Da haka an aiko mu ne mu je mu kifar da mutanen garin amma. Illa alalo in alamu na juhun ajima'in. illa ala lutin saboda haka za a hallakar da su sai dai mutanen lut kawai waɗanda suka yi imani da shi su ne za su kai labari inna munajju inna lamunajjuhum lallai za mu tseratar da su na baki ɗaya duk waɗanda suka yi imani da shi to za a tseratar da su yaya illam ra'ata qaddarna innaha lamin al-ghabirin istisna'u ba'da al-istisna'i aka yi istisna'i bayan an yi istisna'i aka ce illa alalud kuma aka ce illa ra'atan ina fata an gane da aka ce inna lamunajjuhum za mu tseratar da su saboda haka sai aka ƙara cewa ajmain lamunajjuhum jam'i ne sai kuma aka zo aka ce ajma'in taukidi akan lamunajjuhum dan haka sai aka ce illa alaludin sai kuma aka ce illa mra'atahu sai dai matarsa ita kaddar na mun ƙaddara inna hala min al-ghabirin tana daga cikin wanda za su wanzu cikin azaba to yaya falamma jaa ala ludin al-mursalun falamma ja ala ludin al lokacin da su mutanen nan wato mutanen lut lokacin da ma'aikan suka zo masu to yaya ala innakum qaumun munkarun dan din ma abin da ya faru kenan annabi lut yana ganin waɗannan baƙi kala sai ya ce innakum qaumun munkarun ku mutane ne waɗanda ban fahimci daga inda kuke ba shi yasa ake ce mai abu nikira wato nikira da ma'arifa da ake kira ma'arifa sanannen abu da aka riga aka san shi nikira kuma baƙon abu wanda yana bukata a yi bayanin shi to nan ma'anan munkaru na kenan mutane ne da ban gane daga ina kuke ba ban fahimce ku ba su wane ne yaya qalu bal ji'naka bima kanu bi yamtarun sai suka ce bal a'a mu fa ka mun zo maka ne bima kanu fihi yamtarun bima kanu gaban shi zaka kaddara kaumaka. bima kanu kaumaka fihi yamtarun saboda abinda mutanenka suke kokonto dangane da shi wannan magana ita ta kawo mu ina fata an gane yaya وأتيناك بالحق عوين وإنا لصادقون يتي وأتيناك mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne saboda haka ka kwantar da hankalinka manyan mutane ne sako daga Allah ka yi baki ba abun wasa ne same ka ba to yaya fasiri bi ahlika bi gidin min al-layl wala yaltafin minkum ahadun Fasri bi ahalika bikin ɗin min lalle watabi a dabaraku walayal. Watabi a dabaraku. Walayal dabit ni in kunu a hadu. Wamdu haisu tu Sai suka ce to fasri ka yi tafiyar dare bi ahalika da kai da iyalanka, ko da ba a maimaita aka ce bi kiɗi in minan laili ba, to fasri kaɗai tana da magana tafiyar dare ne. to sai aka ƙara ɗaukidi aka ce bi kiɗi in minan laili. kai tafiyar dare da kai da ahalinka wani yanki na dare amma fa idan ka tafi wattabi adbarahum ta sa su gaba ka bi bayansu wannan ana nuna wa al'umma jagora ya zama jarumi mai kishin al'umma shi idan wani abu ya zo na matsala to ana buƙatar ka tasa su gaba ya zamto ka yi ƙoƙarin tsira kowa kafin taka shine ka sadaukar da kai kenan dan al'umma dama abu biyu ake so wa jagora na farko idan abu ne da ake so a je a yi shi na aikin alkhairi to ya riga kowa yi idan wani abu ne kuma na tsirar da al'umma to ya fita abun ya tarewa al'umma shi to nan sai aka ce wata bi adbarahum ka tasa su gaba saboda matsala ce wala yaltafid minkum ahad kan wanda ya waiwayo daga cikinku wamdu haisu tumarun wuce inda ake umarta ku shine kowa ya ci gaba da tafiya kawai ina fata an gane shine wamdu ku wuce haisu umaruna inda ake umarta ku yaya wa qabaina ilaihi zalika al amra anna dabir haula'i maqdu'un musbihin wa qabaina ilaihi zalika al-amra Allah ce mun hukunta wannan al'amari anna dabira haula'i lallai bayan waɗannan mutanen makaɗu'un waɗanda za a yanke bayansu ne musbihina da asuba in aka ce makaɗu kama a yanke bayan mutum kama a ce faƙoɗi a dajirul ƙaumin da zina zalamu yanke baya shine mutum bayan an hallakar da shi a hallakar da ‘ya'yan shi a hallakar da zuri'a shi ƙannai yayu ya zama a doron ƙasa babin bilbishin shi shine an yanke bayan mutum to abin da aka yi wa garin Lut kenan domin duk wanda ya wanzu cikin garin nan sai da ya zama babu ire-iren shi don haka ba a bar ko da iri ba shine an yanke bayan su kenan an karar da iri to sai me ya faru waja ahlul madinati yastabshirun su mutanen gari ba su san abin da ke faruwa ba dama su halakkan mutanen Lut shine maza ke neman maza saboda lalacewa To, a nan shi kuma annabi Lut ya yi baƙi na samari, saboda haka su kuma mutanen gari ba su san cewa mala'iku ba ne. Waje ahalul madini sai ga mutanen wannan gari sun taho, ya na suna tabarin ciki suna jin daɗi, tun da dama aikin su lalace wasu na neman maza gani suke shi kenan abu ya samu. Yaya, ala inna ha'ula'i dhaifi bala tabdahu in ƙala sai ya gaya masa ce inna ha'ula'i waɗannan fadaifi baƙina ne ina roƙonku fala tafdahun kar ku kunyata ni cikin lamarin baƙina alfadahu shine fallasa to ina roƙonku fala tafdahun kar ku tozalta ni ku fallasa ni cikin mutane na واتقوا الله واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين واتقوا الله شي كدين أمكيا دي إنك in za a yi wannan amadiyar sai a ce fattakullaha in a za sai ana aka ce wattakullaha ku ji tsoron Allah wala tukhuzun kakku kunyatar da ni to yaya Alu awalam nan haka anil alamin. Alu sai suka ce awalam nan haka anil alamin shin ba mu hana ka aje baƙin ba. Ƙalu suka ce awalam nan haka ba mu hane ka ba anil na dangane da al'umma shine ba mu hana ka ka aje baƙin ba. Suna nufin duk abun da za mu yi mun hana ka sa baki. ba kai ne za ka yi kwantarar ɗin al'umma ka ce ku yi kaza ko ku bar kaza ba don haka mun hana ka sa mana baki cikin lamarinmu in aka ce al'alam ka ya an san duk duniya ne to awalam nan haka anil alami ba mu hane ka daga tsoma baki cikin al'ummar duniya ba kar ƙara cewa a yi ko a bari <laughs> eh, su wai abin da aka ce mashi ya gum duk abin da za a yi kai ya ƙara cewa a mutu balle a yi rai ta yaya ala haula'i in kuntum fa’ili. Kala sai ce yi, ku da kuke gani na cewa ka in ƙara cewa komai ai dukkan al'ummar da ke ƙarƙashin nan mutane na ne don haka ‘ya'yan kuma kuma matsayin ‘ya'yana suke ya ce haƙula'i waɗannan mata na gari banatiya matsayin ‘ya'yana suke kuje ku aure su ma mana in kuntun fa'ili ne in ku masu so su biya bukata da lamari ne na sha'awa ina fata an gane ka lura ba wai yana nufin ga ‘ya'yana mata in yi za ku kuje ku yi da su ba saboda kalma alami ne suka kawo suna magana ne da dukkan al'ummar duniya shi kuma sai ya nuna to su ‘yan matan da ke duniya a lokacin banatiya kamar kai dattijon unguwa duk yaron da zai zo ya ba daidai ba in dai unguwa ce ta haɗin kai ta mutanen kirki duk ɗan da zai ba daidai ba to dattijon da ke wurin zai tsawatan ma da ɗan kuma in uban ya zo in na kwarai ne zai goyi bayan shi shine sai yake gaya masu haƙula ibanatiya ai ɗan matan garin nan ɗan ‘ya'yana ne in kun fa'ili ne in ku masu aikata wannan biyan bukata ne ku je ku aure su mana yaya la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun la'amruka rayuwarka kai annabi muhammad tana daga cikin aya domin wannan abun ba wanda ya san an yi sai da aka yi maka waye. amma innahum su lafi sakratihim mutanen nan suna cikin gafala ya amahuna suna dimuwa ya ce yaya fa akhadhatuhum sayhatu mushrikin sayhatu sai ko tsawa ta kama mutanen garin nan musrikin in aka ce mushrikin lokacin hitowar rana sai ce yaya وجعلنا sabilaha wa amdarana alaihim hijaratan min سجيل yace faj'alna sai muka sa aliyaha safilaha saman garin ya koma shine kasan garin ana nufin aka daga garin aka yi mai yadda ake wa waina aka daga sama ta dawo ƙasa ƙasa ta koma sama Allah ya kifar da mutanen garin dalilin wannan mugun laifin duk laifukan da ka san an taɓa yi baya an hallakar da al'umma dalilin shi ba ɗaya wanda ba a yi yanzu a bayan ƙasa wanda laifi ɗaya dalilin shi Allah na gamawa da gari dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana cewa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai Allah mai girma da daukaka ya ce wa amtarna alaihim sai muka zubo masu ruwan azaba hijaratan na duwar watsu min sijilin wanda yake daga tako na bala'i da aka daga garin kafin a juye shi kowane mutum kwara daya sai da aka jeho mashi bom sannan aka juya garin shine ma'anar hijaratan e musawwamatan in aka ce musawwamatan yana da alama kowane dutse wannan dutsen na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne shine ma'anar musawwamatan daga na aka samu kalmar simahum alamar su ina fata an gane to sai aka ce musawwamatan ismul maf'ul masu alama ina fata an gane to shine kowane mutum a ce wannan dutse na wane ne wannan na wane ne da haka ba yadda za a yi wani ya felin a ce bai samu wannan dutsen ba kowa da nashi sai ya ce إن في ذلك لآيات للمتوسمين وملورة لآيات da aka ce saboda an yi maganganu da dama a baya an yi magana annabi Ibrahim da zuwan da baki suka yi wurin shi sannan aka gangaro aka yi magana kan annabi Muhammad cewa la amru kadin nan sannan aka dawo kan zancen annabi Lut saboda aka kaga tarihin ya kalkasu daban-daban sai aka ce to la ayatin ayoyi ne da yawa amma lil mutawassimin ga masu ɗaukar izina menene al mutawassimin wanda zai ga wani abu ya samu wani shi kuma ya ɗau mataki kan wannan abun shi ma ya same shi kalmar ta taso ne daga simahun ɗin da muka yi magana yanzu alama aice aka yi simahum fi wujuhihim to sai aka ce la ayatin aya ce lil ga waɗanda mutawassimin suke ɗaukar alama wani abu ya samu wani ya yi hattara gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ya ce yaya wa inna labi sabilin muqim innaha halallai ita wannan alƙarya da abun nan ya faru labi sabilin muƙi tana nan kan hanyar da kuke wucewa malaman tarihi sun ce zuwa sham don haka abun na nan kusa da kuku mutanen maka in kun wuce kuna ganin wannan ayi yace yaya inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin ce to inna fi zalika cikin wannan lamari la'ayatan aya ne nan ba a ce ayatin ayoyi ba to dan mi aka ce la'ayatan saboda damirin alƙarya ɗaya aka yi magana wa inna ha la bisabila sai aka ce to la'ayatan lil mumini. ina fata an gane aya ce ga ya ce yaya wayan kana sahabu laikati la zalimi kaji in mukhaffafa min as-saqila wa in kana al aika ko da yake mutanen annabi in aka ce al-aika mutanen annabi shu'aibu sai Allah ce wa in kana al aika ko da yake mutanen wato annabi shu'aibu la zalimina daga cikinsu akwai azzalumai ya ce fantaqamna minhum wa innahum labi imamin muqim Allah labi imamin mubin sake karanta fantaqamna minhum wa innahum labi imamin mubin Allah ce fantaqamna minhum sai muka yi masu azaba ta ramuwa shine muka damke su da laifukan da suka yi baki daya wa innahum lallai su labi imamin mubin su ma suna kan hanya zahiri idan kun je za ku ga yadda abun ya faru ya ce yaya ka zaba ashabul hijril mursalin wala kada walaƙad haƙiƙa zaba ashabul hijril mursali mutanen annabi salihu su ne ashabul hijr su ma sun ƙaryata al-mursalin ma'aika ya ce yaya wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin Allah ce wa atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu amma fakanu an hamu uridin sai suka kasance suna bijire ma'ayoyin sun karyata annabi salihu wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini su mutanen annabi salihu saboda cika da isa wa kanu sun kasance yanhituna min aljibali suna sassaka duwar watsu ne buyutan su yi gidaje amini ne suna amintattu ba su tunanin wata matsala ta shafe su ya ce yaya fa akhazat humu sayhatu musbihin fa akhazat humu sayhatu su ma kausai tsawa ta kama su musbihin su ma lokacin asuba yace فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون duk abin da suka kasance suna aikatawa ran nan bai amfanar da su komai ba duk abin da suka tara na dukiya da mulki da wadata da ƙarfi da lafiya bai taimake su ba yace yaya wa ma kalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiya فاصفه Safhal Jamil. Allah ce wa ma khalaqana samawati ba mu halicci samai wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin su ba illa bil haqqi sai dai don gaskiya wa inna sa'ata kuma tashin alkiyama la'atiyatun mai zuwa ce amma duk abun da za su yi maka na tsangwama fasfahi safhal jamil ka kau da kai kuma kyakkyawan kau da kai kyakkyawan kau da kai shine duk abun da aka yi maka ka kau da kai kuma kakka ɗauki mutum da gaba domin za ka ji an maimaita irin wannan karatun wuri da dama fasbir sabran jamila maimakon a ce kai haƙuri a shiru sai aka ce a sabran jamilan kyakkyawan haƙuri idan mutum ya yi ma abu ya zamto abun ya kai kai shi, ko ya kai a jiku da shi sai kai kau da kai kan abun amma kuma ka ƙulla gaba da shi ka ce wannan da ni da shi har abada ba ni ba shi to kayi sabran amma ba jamilan ba kyakkyawan haƙuri shine kayi haƙuri kuma ku ci gaba da mu'amala da kai da shi sai dai Allah ya baka dama ta yiwu ka gano mu'amalar da ita ce in kun yi wannan abin zai rika haɗa ku za a iya samun matsala saboda haka ita wannan mu'amalar wadda ka gane da ita kuke samun matsala da shi ita ne ku yanke ta amma a ci gaba da gaisawa da hudu ɗin abin da ya shafi wani abu na arziki amma wannan abun tun da in dai kuna yin shi da shi ka gane a wannan bangaren bai da hakuri ko zai cuce ka ko azzalumi ne to wannan mu'amala ku yanke ta shine zaman lahiyar ku sai ku dade da mutuncin ku ina fata an gane a batta hudda kasuwa ne sai ka gane wannan mutum macuci ne na bashi kaya cinye ma na ƙara bashi kaya da kyale aka shiga tsakaninmu ka gane a wannan bangaren azzalumi ne amma kuma kukan haɗu masallaci kuna sallah tare da shi kila ma kuna zuwa ku je ku yi wa'azi kuma zan dawo wani wuri a sha shayi a labari in anan ne ba ku batawa to ku dawo mu'amala haɗuwa masallaci da zama wurin mai shayi amma zancen kasuwa duk abin da zai tambaya wurin ka sai da mai shi wannan mu'amala ka gane da ita yake cutarka to a yanke mu'amala amma a ci gaba da yin wata shi kenan dan kun zama masallaci kun tsaya sahu ya zai cuce ka duniya daga sallah hmm? kai ruku ya ruku magana ne liman ne kuka ga yayi abu kuka yi akai aka gama akai sallama lakad ja'akum dalila fi zai cuce ka ne ya sa ka kai lakad ja'akum biyar yayi daya bai da hanyar cutar ka anan ba wani abu da zai hada ku saboda haka ai sallah kuma ka miƙa mai hannu ku gaisa ka ce kai ya gaji jiya an kwana ruwa wannan labarin ku yi shi ta ya zai cuce ka daga labarin an yi ruwa jiya duk hudar da za ku yi ta nan tsakanin kawai ne fasbir sabran jamilan hakuri ne mai kyau ya ta ganin hakoranka kula kai sa kula annashuwa ya ce wai kana ka kawo filawa wannan karin ka ce kai ashe filawa ba ta tabuwa <laughs> gaba inna rabbaka huwa al-khallaqul alim inna rabbaka ubangijin ka huwa al-khallaqul alim shine mai halitta al-alim kuma shine masani wa laqad ataina kasaban min al-masani wal qur'an al-azim wa laqad haqiqa ataina ka mun baka kai annabi muhammad saban min al-masani bakwai abun maimaitawa wal qur'an al da kuma Alƙur'ani mai girma a magana ko wuce To, wace bakwai ce, nan dai shi ƙur'ani kawai caye wala kada ataina ka saba'an minal masani. Bakwai wadda ake yawan maimaita ta, sai aka zo aka ce, wal ƙur'an azima da alƙur'ani mai girma. To, a nan akwai maganganu da yawa, kuma duka za mu ɗan kawo ko kaɗan daga ciki. Akwai maganganu sun kai biyar, amma bari mu kawo kamar guda biyu ko uku. akwai da sun fassara saba'an dinnan fatiha ce to idan aka fassara ta a matsayin fatiha sai kuma wasu suke ganin to ai gashi bayan an faɗa sai aka ce wal qur'an al azima to tunda aka ce an bada bakwai aka dawo kuma aka ce an bada qur'ani da haka ai fatiha ma cikin qur'ani take saboda haka ya za a ce an bada fatiha kuma a dawo ai maganar qur'ani i zai iya yiwuwa haka akwai aqafu ta'azim da ake yi akwai adafin da ake kuma na khas akan ba'd misali jibrilu mala'ika ne ko ba mala'ika bane amma sai aka ce man kana qul man kana aduwa ko man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai aka ce wa jibrila wa mika'ila man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah duka kowane mala'ika bai shiga cikin jam'in nan ba wa bihi, wa rusulihi haka ne Shi ne man kana a lillahi wa mala'ikati wa rusuli sai aka ce wa jibrila da jibrila wa mika'ila da mika'ila shin jibril ba mala'ika ba ne, mika'ila ba mala'ika ba ne? amma ya aka yi an faɗi mala'iku a matsayin jam'i sannan kuma aka zo aka yi mi aka zo aka faɗi shi jibril daban aka faɗi mika'ila daban saboda girmamawa a wurinsu za a iya cewa taro ne aka yi dukkan mutane sun zo hada gwamna to shi ba mutum ba ne to me yasa an ce dukkan mutane sun zo kuma aka ce hada gwamna girmamawa ce ina fata an gane kenan a larabci akwai wannan tsarin a faɗi abu a jam'i a kawo wani don girmama shi haka shi ma wato hausa ma tana da irin wannan da aka ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ha alkitab ba shine qur'an ba tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kuma akwai tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin menene qur'an menene kitab ina fata an gane sannan kenan ana yin adafi dalilin bambancin lafazi kaga wannan kitab qur'ani ne Ƙur'an, shi ma Ƙur'ani ne amma nan me yasa aka yi a ɗafin shi saboda bambancin lafazi ma'ana ɗaya ce amma mi lafazi ya sha bamban kamar zalikum azka lakum ko zalika azka sai aka ce mi wa adhar azka da adhar azka ɗaya ne da adhar me yasa aka yi a ɗafin shi saboda bambancin lafazi kamar salillazi yan'iqu bima la yasma'u sai aka ce mi illa du'a'an wani da'a da du'a'an da nida'an duk abu ɗaya ne to me yasa aka yi adafi saboda bambancin lafazi ina fata an gane kenan anan zai iya zama walaƙad atainaka saba'an minal masani an baka bakwai abun da ake yawan maimaita shi shine karatun Fatiha da kowace sallah sai an karanta kuma Fatiha ita ce harkon da kowa ke fara karatu sai aka ce wal qur'an al azim aka kawo qur'ani dalili saboda girmamawa ne aka ware fatiha daban ina fata an gane mene ne kalmar almasani abinda ake yawan maimaitawa ina fata wannan an fahimci inda ta sa gaba to mu dauko wata tunda aka kira bakwai anan aka ce wala kad haqiqa ataina ka mun baka sab'an bakwai min almasani abinda ake yawan maimaita shi shine kwanakin sati da muke cikinsu idan ka kirga daga kwana ɗaya in an yi bakwai za a sake dawowa na ɗaya in an yi wata bakwai kuma a sake dawowa ɗauki daga juma'a duk sanda aka yi bakwai kuma ta ƙara dawowa ɗauki asabar da an yi kwana bakwai ta ƙara kuma maimaita ta ake ta yi kullum kuma in ibada za ka yi cikin bakwai ɗin nan za ka yi in saɓo ne cikin kwana bakwai ɗin nan za ka yi in wuta za ka nema cikin wannan kwana bakwai ne in aljanna kai cikin bakwai ɗin nan akwai wadda ita ce ran nan ka mutu baka ma santa ba amma gashi kana ta maimaita ta talata nawa kai a rayuwarka laraba nawa kai a rayuwarka to mile ne za ka ci amfanin wannan guda bakwai ɗin da kake ta maimaitawa shine alqur'ani wala qad atainaka sab'an min almasani wal qur'anal azim Da qur'ani na abinda zaka aiki cikin bakwai ɗin nan ya zanna ko bai zanna ba To a tafsirin da zamu yi nan gaba tafsirin Qur'ani da Qur'ani shine a zama kowace aya a bita a karkare ta a kwantalo komi ke cikinta a fede so irin insha Allah za a ɗauko shi tun daga bakara har zuwa minal jinnati wan nasi ya zama kowace aya tafsirin Qur'ani da Qur'ani a ɗauko ayoyin da suke da alaka da ita ina fata an gane eh. kuma kullum aka zana insha Allah sumuni ɗaya za a yi wa in Allah ya kai mu za a sake kuma sumuni ɗaya dan ya zamto kowane sumuni kana da shi a wayarka in kana so ka ji fassarar shi ko wani wuri ya ɓace ma ko wani wuri ya yi dugudugu za ka kunna ka ji za ka iya kiran waya wani kana da sumuni kaza da Allah turo man shi inda kake da ganda zuwa makarantar nan <laughs> to mu malamai ne na WhatsApp saboda haka ba sai mun ganka ba duk inda kake turo lamba ka kawai a tura ma ka je ka ji kai ma ka je ka ci gaba da yi Allah ya sauƙaƙa abin dama in ka zo ai ba cikin ciki na zaka shiga ba zan na zaka in haɗi ka ji to can ma inda kake na haɗi ka ji zan yi <laughs> ko in ka zo cikin ciki na zaka shiga saboda ka kaban ni ma in ci gaba da harkoki na kai ma ka je kai naka can ka tara ga wasa ka ji wazi inda gaske kake mu game aljanna can ayi zumunci ka ce wallahi wani mugun lungu nake ba na mamma ta ba ganin ka ba aka tura min wa'azi na jinin imani shikenan walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim yace mi la tamuddanna aynaka ila ma matana bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim wa khfid janahaka lilmu'minin wato yana daga cikin mu'jiza ta al-qur'ani kuma nan gaba za mu kawo irin akwai ayar da zaka samu tana da fassara ɗaya ko biyu ko uku to idan ka fassara wannan ta farkon sai ka ji fassara ta yi, in ka fassara ta biyu ma ka ji ta yi, in ka fassara ta uku ka ji ta yi. to idan ya zama dukkan fassarorin guda uku ba wadda ta ci karo da wata misali abin da ake kira cin karo shine wani abun ya zama kishiyar wani abun ne ina fata an gane idan ya zamto ɗaya ne to yana daga cikin mu'jiza alkur'ani duk abubuwan guda ukun su ake nufi ina fata an gane idan kuma wata ta zama kishiyar wata to siyaƙul kalam shi zai warware maka daga cikin su wace ake nufi za ka bincike aya baya da ta gaba sai ka kalli wannan aya to ita za ta gaya maka wannan ɗin ake nufi guda daga cikin su ba iyanan ta yanke ba ina fata an gane to idan za a yi wannan tafsirin duka za a lura da wannan abubuwan akwai abubuwa da dama wanda lafazi ne ya zo gashi amma ba a iya gano shi sai an ɗauko kalmar gaba da ta baya kana isowa wuri sai ka ji an ce yana tadda in gaya masa ya ci shi ya mare shi sai ka wuce kana so ka bada wannan labarin in ka ji za ka ce wa aka buga kuma waye bugu kai dai abin da ka ji kawai ka zo wuce sai ka dace wallahi yana tadda shi in gama sai ya ci kwalashi ya wanka mashi mari kai iya kalmar da ka ji kenan je ka gaba da labarin ya aka yi to wane ne ya bugi wani kuma ya akai, kuma me ya haɗa su <laughs> wa aka buga kuma wa ya bugun kuma me dalilin da yasa aka bugai kuma ina aka yi abun <laughs> disan labarin ka da haka ya za ka gano labarin ka koma asalin mai bada labarin wace magana ya faro da ita har ya iso nan kuma da hakan ta faru ci gaba sai ka gane shin da aka bugi wannan kyalewa ya koko ya rama ko buga in buga aka ya ta kare dai shi ma sai an ci gaba a samu labarin ina fata an gane ta yaya ka ja man ko Allah ya ce la tamuddanna ainaika annabi Muhammad kada ka ketarar da idanuwanka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum akan nau'in abubuwa da aka yi masu na jin shi abin da aka ba su in aka ce azwajan anan yana nufin nau'in abubuwa ba mata ba anan kamar yadda aka ce wa min kulli shay'in khalaqana mi zawjaini kaga azwjaini din nan yana magana mi yana magana nau'in abubuwa kamar lokacin da aka ce wato waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun uhushurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun da aka ce ka tara azzalumai da aka kira azzalumai ai akwai sauran mabarnata wa azwajahum da duk wani nau'i nasu kaguri ne fasiki ne mazna kowa dai mm, dukansu ina fata an gane to shine nan ma aka ce azwajan minhum yace wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan abun da zai same su su dai kai masu wa'azi kawai in kai wa'azi ka gama da haka duk abin da za su yi da sharrin da za su yi ma da komai kada wannan abin ya tsaya maka are ka gaza gudanar da rayuwarka wa khafid jana haka lil mu'minin ka sassafta fukafukinka shine ka sanyaya halinka ga mu'minai yace yaya wa qul inni ana nazirul mubin ka gaya masu inni ana nazirul mubin ni ho mai gargadi ne zahiri ba a aiko ni in tankwara dole ba ya ce yaya kama an zanna alal simin. to nan ma bari mai fassara guda biyu kowace kuma sai ka saurare ta kama an zalna kamar yadda muka saukar alal a kan waɗanda suka yi rantsuwa wa aqsamu billahi jahada aimanihim la yab'asu Allahu man yamut wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujun wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minun wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la ahada akwai su ko babu to shine na aka ce kama an na alal muqtasimin akan waɗanda suka yi rantsuwa sun rantse akan la ya manyan man ina fata an gane to bari mu sake fassara wata aka ce kama an zalina kamar yadda muka saukar alal mukuta simina akan waɗanda suka kasu kashi kashi ra'ayinsu ya kasu kashi daban-daban wasu suka ce ƙura'ani sihiri ne wasu suka ce ƙura'ani waƙa ce wasu suka ce ni bal a abgasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir sai Allah ya ce musu innakum la fi qawlin muktalif kuma kuna cikin magana da saba ma juna saboda haka alal muqtasimin waɗanda suka kasa addinin musulunci suka kasa lamarin qur'ani kashi kashi shine allazina ja'alul qur'ana suka sanya qur'ani aidin ya zama yanki yanki wasu su ce waka wasu su ce sihiri fa wa rabbika lalle ubangijinka la nas'alannahum sai ya tambaye su ajma'ina baki daya amma kanu ya'maluna akan abun da suke aikatawa ina fata an gane to kaga almuqtasimin yana daukan mi rantsuwa in ka dauka to ga ayoyin da zaka kafa dalilai magana haka take idan ka dauke su akan waɗanda suka kasa qur'ani kashi kashi domin abun yana kan alqasmu da alqismu alqasmu shine ni rantsuwa alqismu fa kashi shi ne mi rabi in aka ce alkismu rabo kawai ƙismun tilka izan qismatun dhiza tilka izan qismatun dhiza in ka ce kisma yana nufin rabo qasmun kuma yana nufin mi rantsuwa to don haka idan za a faɗi waɗanda suka aiki suna za a ce mukuta simina don haka anan ɗaure shi aka zai iya ɗaukar rantsuwa zai iya ɗaukar kason amma inda zai zo shi kadai kawai wasalin da zaka kalla alƙasmu ko alqismu shine kawai zaka kalla ina fata an gane saboda haka ana nufin duka dan duk cikin su ba na kirki ina fata an gane sai qur'ani yace fasda bima tumar wa arid anil mushrikin Allah ce fasda ka tsage bima tumar abinda ake umartarka an gane asadau shine ni tsaga abu shi yasa Allah da ya kawo maganar ruwa sai ya ce wal ard ƙasa aya ce za ta sada'i ma'abuciyar tsatsagewa idan aka yi ruwa to ita ce za ta tsatsage ruwan ya shige ciki shekara nawa ana zubda ruwa amma duk ranin duniya za ka ga ƙasa ta bushe kama ba a taɓa ga mata ruwa ba zafi za ka ji ƙasai tana yi to wannan ruwan da ke tsagawa ya shiga cikin ruwa shine za ta sada'i shi yasa aka ce yau ma izin yasadda'un ranar da mutane za su kasu kashi-kashi a raba shine wamtazir yawma ayyuhal mujrimuna ga mutanen kirki ga na banza shine ma'anar yawma izin yasadda'un shi yasa sai aka ce eh lawanzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mi mutasaddian yana tsatsagewa shi yasa aka ce kai ya sunan jiri da ake yi irin kai ya rika kai ya rika ciwo gehe guda sai aka ce to giya aljanna ba ta sa wannan la ya saddauna anha wala yunzafu ina fata an fahimci karatun to sai Allah ce fasda ka tsage ma tumar abin da ake umartaka wa arid anil mushrikin ka kauda kai dangane da mushrikai duk abin da za su yi ci gaba da da'awar da ke gaban ka yace inna kafaina kal mutahazin inna kafaina kal mustahzi'in mu za mu ishe ka dangane da masu izgili za mu tsaya maka akan su in an ce kafa wa kafa shahida wa kafa alima wa kafa billahi waliya wa nasira wa kafa bi rabbika wa nasira wa kafa allahul mu'minina alqital to shine wa inna kafaina kal mustahzi'in mu ne zamu ishe ka dangane da masu izgili zamu tsaya maka akan su wannan kuma na masu karatu ne ko da wasa kaka samu faɗin nan karfi suna daga cikin waɗanda kamar za su yi ƙarfi suka kiya kaka ce inna kafai kul inna kafaina kal mustahzin ina fata an gane kamar irin su maradu alal nifaqi kakkace maradu ne maradu alal nifaqi eh, kasa kasa inna kafaina kal mustahzin ina fata an gane yaya الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون سواء نيني المستهزئين ما سي إزجلنشي allazina yaj'aluna ma allahi ilahan akhara waɗanda suke sanya ma Allah kishiya فسوف يعلمون رسل ذاسي سني ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله ce wala kad haqiqa annabi Muhammad na alamu muna sanin annaka yadiqu sadruka bima yaqulun lalle abinda suke faɗi yana bakanta maka rai amma kai hakuri bi hamdi rabbika kai tasbihu da godiya ubangijinka wa kun minas sajidin ka kasance daga cikin masu sujada masu tawadu ga Allah wa abudu rabbaka ka ta ma ubangijin ubangijinka hatta ya atiya kal yaqinu har mutuwa ta same ka al yaqinu anan ma'anar shi al maut shine mutuwa muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana afuwa ka yafe mana dukkanin kurakuran mu ka sa aljanna